وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون mushirikai sun sanya dangantaka wato nasaba tsakanin mala'iku waɗanda ba sa ganinsu da Allah a yayin da suka rida cewa mala'iku ’ya'yan Allah ne mata. amma tabbas mala'iku sun san Allah zai halarto da mushrikai don a yi masu hisabi.